da yammacin ranar tara ga watan Oktoban shekarar 1989 mutane fiye da 70,000 daga dukkan bangarori na al'umma a birnin Leipzig na Jamus da Gabas sun fantsama kan tituna don nuna fushin su ga gwamnatin kwaminisanci duk da cewa an haramta irin wannan gangami. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar su yi tsammanin 'yan sanda za su far musu kasancewa an girki dakaru cikin motoci masu sulke a birnin. musamman da yake zanga-zangar ta zo ne kimanin watanni hudu bayan murkushe wani bori a dandalin tiananmen na kasar china sai dai abin mamaki hukumomi sun kyale masu zanga-zangar yin jerin gwano a tsakiyar birnin na leipzig suna kira da a ba su 'yancin walwala da shirya zaɓe na gaskiya ba tare da tashin hankali ba shekaru talatin kenan katrin mala valta da a lokacin take matashiya 'yar shekaru goma sha takwas ta kasance a cikin masu fafutukar kare 'yancin al'umma. Äh, ta ce, ähm, a ranar tsoro ya fita zukatan mutane domin sun san rana ce ta yanke hukunci ganin ba a yi harbi ba ya fito mana fili cewa za a fara nuna sassauci za kuma a fara tattaunawa da juna. A alif da 1989 gwamnatin Jamus da Gabas da a lokacin ta cika shekaru 40 da kafuwa ta tsinci kanta cikin matsalolin siyasa da na tattalin arziki. Mutane na ta kokarin tserewa ƙungiyoyin fafutuka kuma na ƙara samun goyon baya. A daidai lokacin ne kuma Mikhail Gorbachev ya fara aiwatar da sauye-sauye a tarayyar Soviet. kuma kasashen gabaci irin su Poland da Hungary sun fara buɗe kofofinsu. To sai da mahukunta a Jamus da gabas karkashin tsohon shugaba Erich Honecker sun ƙi duk wasu sauye-sauye. Tashar talbijin ta Jamus da gabas bata ba da labarin zanga-zangar ba, to amma bisa jajircewar wasu 'yan jarida masu ɗaukar hoto ciki har da Zigbert Shefke. Duniya ta samu labarin zanga-zangar ta ranar tara ga watan Oktoba inda ɓoye tura wa 'yan jarida na yammaci fina-finan bidiyon da ya ɗauka. Ya ce, wani abu ne mai tada tsigar jiki, da ni da abokin aiki na muka ga cewa idan aka nuna hotuna a gidajen talbijin na yammacin Jamus, hakan zai kawo canji ba a Jamus ta gabas da Jamus ba, har ma a Turai da kuma duniya baki ɗaya. to wai me sa 'yan sanda da sojoji ba su yi harbi a kan masu zanga-zangar a ranar tara ga watan oktoba a birnin leipzig ba saɓanin yadda ya faru a birnin berlin a 1953 ko a beijing a watan maris na 1989 zasha lange masanin tarihi ne da ya shaida zanga-zangar lokacin yana ɗan shekaru 17 da haihuwa war quasi der Konsens unter diesen Menschen, dass man ya ce masu zanga-zangar sun amince da kada su tinkari 'yan sanda da wani tashin hankali don sun san cewa ba za su kai labari ba a gaban jami'an tsaron da ke cikin damarar yaƙi. Wannan matakin na bin hanyoyin lumana ya katsewa mahukunta hanzari. Ähm, dass man gegen ihn vorgeht. Wata ɗaya daidai bayan zanga-zangar ta birnin Leipzig, katangar Berlin ta faɗi, wato tara ga watan Nuwamban 1989 ranar da ke da muhimmanci ga kusan dukkan Jamusawa, to amma kaɗan daga cikinsu musamman matasa suka san abin da ya faru a Leipzig wata ɗaya gabaninsa. Sai dai zanga-zangar ta lumana ta shiga tarihi a matsayin juyin juya hali na lumana kuma na farko a Jamus.